وإذا مسه الخير منوعا idan kuma abin farin ciki ya same shi kamar wadata sai ka gan shi mai yawan ruwa da ƙin ciyarwa a tafarkin Allah.